أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بإباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تغير الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم أليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابي قوت الربيع الثاني hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin da ya daidai da goma ga watan daya shekara dubu da goma sha bakwai. Allah ya dawo da mu wannan masallaci na ɗan fodiyo inda muke gabatar da karatu a cikin littafin babban malami Sheikh Sa'ad Yusuf Abu Aziz mai suna Al-Fitnatu fi al anbiya'i was sahaba mun dauki satittuka ba mu karatu ba saboda uzuri na tafiya da ya bujiro mun kai wajen sati hudu ba samu an yi karatu ba wannan kuma ba yadda za a yi disan da wani uzuri ya bujiro to dole kuma za mu rufe karatu sai dai kawai yanzu idan uzuri ya bujiro za mu yi kokari mu dinga sanar da mutane ba a neme mu alasa ba asali yau ya kamata mai muhadara ne mai take rikicin kaduna ko kudancin kaduna laifin suwaye kuma mai ya kawo shi kamar yadda jiya a masallacin malam Samis al-misir ya kamata mai muhadara ne mai taken zazzaki a ma'aunan ilimi da musulunci ba mu samu ba mun amma in Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu sati mai zuwa saboda duk lokacin da kasan san za ka yi magana duniya ce za ta saurara kan magana ce ta ilimi to ya kamata ko makiyinka yake sauraron ka tabbatar magana kake ta karatu ba ta son zuciya ba so saboda haka matsalar da ba ta buƙatar mu mata gaugawa ba za mu yi mata ainihin wato gaugawa ma da haka insha Allah idan Allah subhanahu wata'ala ya kai mu ranar juma'a akwai karatu da za mu yi a masallacin Kagoro akwai dan uwa malam Rabi'u almutanabbi kanin malam salisu mai niƙabi zai ƙara aure insha Allah za mu karatu ranar juma'a a masallacin Kagoro Ranar litinin da izinin Allah za mu yi wancan karatun a masallacin malam Khamis al-Misri sannan ranar talata za mu zo mu wannan karatun na dawo jiya lokaci a kure sanda na dawo jiya ko da na shigo Kaduna magariba ta yi da aka ban ma iya wucewa gida ba sai da na tsaya tukunna yi darasi a masallacin malam khamis na wuce cikin wannan karatun da na so in yau banda abubuwan da na bibiya akwai abubuwan da suke da alaka da tarihi ita kanta na jihar kaduna tunda ba littafi za ka buɗe ba kai tsaye ka binciko tarihin ba matsala ba ce da ya kamata kai masa sauri akwai mutanen da yake da bukatar sai na neme su ta waya akwai mutanen da sai na kira su tukunna don tattare tarin tirin bayanai akan wannan matsala da wannan karatu da zami insha Allah da wannan matsala ce da ya zama dole a haskawa musulmi wanda zai faɗaka ya fadaku kamar yadda Allah ya ce inna lamma dagal ma'u hamalnakum fil jariya sai ya ce linaj'alaha tadhkiratan wa ta'iyaha uzunun Wa iyakun kunne mai kiyayewa wadda za ta ji bari sai ta ji ainihin wato bari sannan mun ga wasu daga cikin 'yan siyasa suna rara gefe matsalar da bai kamata a sa siyasa a cikinta ba sai ka ga wasu daga cikin 'yan siyasa suna ƙoƙarin saka siyasa a ciki mu kuma ba ruwanmu ko mana rikici da kayan abu ya shafi addini ajiye rigima zami da kai mu dafa mu abin da zai dafa mu addini baya ko muna tare da kai kaje ka dauko abin da ba zai dafa ma addini baya ba ba za mu dafa ma baya ba wannan ita ce ainihin wato ka'idar mu mu da muke ainihin wato tafiya akan ta da haka insha Allah ranar talata mai zuwa da izinin Allah wannan karatu da mu yi shi a wannan guri kuma akwai dan uwa malam Khamis Efi daga unguwar Kanawa zai zo insha Allah dan dafa mun a wannan karatu da zamu yi ranar talata mai zuwa shi yasa da wannan matsalar ta taso na ce Allah ka ji kan malam bella al'adamawi kaga da yana nan yadda ya san kudancin Kaduna da matsalolin kudancin Kaduna da shi ya kamata ya zo ya karatu kawai ni abin da ya kamata in ya gama in yi ta'aliki amma yanzu malam bai nan kuma ya tafi da bincikensa don haka dole ne sai mun yi namu kafin mu fito mu magana Allah ya ji kan malam Allah ya masa rahama da haka dan sha Allah dan uwa malam Khamis Efi da izinin Allah zai zo don ya dafa min baya gurin gabatar da wannan karatu da zami akwai fulanin da ake da shi a gurare da dama kuma kiristoci sun gwada sun ga tasirin abin kuma suna ta ƙoƙarin gwada shi a gurare da dama yanzu tafawa balewa a jihar bauchi kowa ya san gari ne na sa abubakar tafawa balewa wannan gari na tafawa balewa a da kaso ɗari na mutanen garin kaso casa'in da biyar ko sama da haka musulmi ne amma yanzu an waye gari duk garin tafawa balewa ba masallaci ko ɗaya yanzu an waye gari duk garin tafawa balewa ba gidan musulmi ko ɗaya garin da da kaso casa'in da wani abu musulmi ne amma yanzu an waye gari duk garin yanzu ba masallaci ko ɗaya ba gidan musulmi ko ɗaya daga ina wannan musibar ta zo kuma muna da 'yan siyasa muna da shugabanni muna da kowa kowa ya ja bakin siyan shiru yanzu a kudancin kadunan nan akwai makarantu da yake haƙƙi ne na 'yan jihar kaduna akwai makarantar harkar koyon kiwon lafiya wacce take kafancan sannan akwai reshen ita wannan jami'ar da ke cikin kaduna ta kasu amma duk shekara idan za a yi admission idan an ɗauki mutum ɗari a cikinta da ƙyar ake iya samun mutum biyar musulmi a cikinta tare da kuma jihar kaduna nan ko an ko an so dole wanda suka fi yawa a cikinta musulmi ne amma sai a zo a yi admission a kudancin kaduna inda musulmi suna da haƙƙi a gurin amma sai kaga in an yi admission an ɗauki mutum ɗari sai ka samu casa'in da wani abu ba musulmi ba ne da ƙyar ake samun hudu ko biyar musulmi a gurin kuma muna da shugabanni muna da 'yan siyasa da kowa kowa ya ja bakinsa ya yi shuru ya san wannan matsalar na faruwa ku je ku bincika bana a kaduna state university me ya faru da aka admission bana saboda munafunci ya riga ya cika zuciyar mutane ana ta rufa-rufa wai ana so a zauna lafiya ba yadda za a yi a zauna lafiya duk inda aka zauna ba a yin adalci ba za a taɓa zauna lafiya ba sau da haka wannan karatun wannan bayanin shi muke so mu fito da shi da izinin Allah darasi mai zuwa da kuma shiri da tsari da tanadi da ake da shi na ana su duk inda musulmi suke a kudancin kaduna sai an karar da su da kuma yadda aka fara ainihin wato plan ɗin da kuma tarihin rigingimu a jihar kaduna tun daga faɗan kafancan da faɗan zangon katab da faɗan shari'a a shekara ta nawa da nawa aka yi rigingimin nan kuma da aka yi rigingimin nan suwa suka da rigimin nan kuma tun da ake rigingimin nan fa idan an kafa kwamiti an yi bincike ba kajin an hukunta kowa daga ƙarshe binciken da masu binciken duk a iska suke sha yanzu rikicin filato da da ake ta yi wani kwamiti ne ba a kafa ba aka rigima filato musulmi har a masallacin idi an je an kashe na kashewa wanda ya tafi masallacin ido shi ka ci ya tafi da niyyar fada amma an ji an kashe na kashewa a wurin an kafa kwamiti har majalisar ɗinkin duniya da kowane matsayaci da an shigo amma ba abin da aka yi to don haka daga ƙarshe za mu faɗa hallu a duk inda musulmi suke in sun ɗauka shi kenan su zauna lafiya in ba su ɗauka ba to duk sanda wani abu ya faru su suka sani kuma wannan ni zan faɗa muku idan karatun ya zo ba abin da ya dame ni da wani jami'in tsaro da wani wata gwamnati da wani waye a'a yanzu sau nawa ake yin rigiman a kashe wanda za a kashe gwamnati ta kafa kwamiti sai ta tabbatar ga masu laifin kuma ba wanda ake kamowa a hukunta ba a yin komai so saboda haka jin ba a yin komai shi yasa masu suke ci gaba da yi ba sa ba sa fasa ainihin wato saboda haka insha Allah idan Allah ya kai mu sati mai zuwa wannan shine karatun da zamu a wannan guri kuma din da wani jami'in tsaro yake na faran kaya zo da abun dauka shi ya ɗauka. kuma ma in ya ga dama ba siya ba kan shi wahala ba ana gama karatun za a sake shi ta WhatsApp ya ji kuma ni zan faɗa ainihin wato matsayina dangane da duk inda musulmi suke da irin waɗannan rigingimin suke ainihin wato faruwa da kuma jan hankali da nasiha da zamu yi dangane da musulmi a duk inda ainihin wato suke Allah ta'ala ya shirye da mu da haka darasin littafi za mu yi in Allah yarda mun tsaya a shafi na ɗari da arba'in daidai in ba manta ba ranar ƙarshe da muka yi karatu ranar da ɗan uwa malam nura dambo ya kawo mana ziyara a wannan guri mun fara magana akan abin da ya shafi zagin sahabbai da kuma hukuncin zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala al-haythami wannan shine darasi na goma sha bakwai a wannan bangare na sahabbai al-imam ibnu hajar al-haythami Mushirat yana mai nuni ila ma yuqaribu zalika zuwa ga abin da ke nuni akan wannan inda kalamihi a wajen maganarsa shafi na 140 daidai an hukumi sabbi abi bakarin akan hukuncin zagin abubakar Allah ya kara masa yadda yace fa yatalakhasu yakan yi talhisi yayi samaradin cewa anna sabba abubakarin kufurun inda hanafiya Zagin sayyidi abubakar kafirci ne a mazhabar hanafiya wa ala ahadil wajhain inda shafi'iyya akan ne daga cikin fuskoki guda biyu a wajen shafi'iyya wa mashhur mazhab maliki abinda ya shahara a mazhabar imam maliku annahu bihi annahu yajibu wato annahu yajibu bihi aljal ya ce ya waje ba lalle a yi masa ainihin wato haddi na bulala falaisa bi kufirin ba kafirci ba ne ya ce na'am e eh, ƙad ya ruju an mamarra an hufil kawariji ko ƙad yi akan fitar anhu dangane da shi mai zagin sahabbai mamarra anhu abin da ya wuce na bayani a baya fil a wajen khawariji cewa annahu kufurin zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafirci ne fatakun Mas'alatu sai matsalar ta kasance indahu a wajen shi al-imamu maliku ala halaina akan halaye guda biyu ne wajen zagin sahabban annabi yace iniktasar ala sab idan mutum ya takaitu akan zagin min gairi takfiri ba tare da ya ce sahabban annabi kafare bane sai ki lam yukaffiru ba za a kafirta shi ba wa illa in ko ya zagi sahabban kuma ya hada ya ce sahabban kafire ne al'imamu maliku ya ce kafara ya kafarta su kuma yin ya cewa suka yi disin riddama kuma cikin wanda suka yi ridda akwai abubakar akwai umar akwai wa usman banda cewa sun yi ridda kuma suka hada da tsinuwa da zagi ga sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na haka wannan shine abin da ya tabbata a gurin al maliku Malik kuma mun karanto a baya har yake cewa man da hus sahaba duk wanda ya ji a ran shi yana jin haushin sahabban annabi ya ce ya kafarta domin Allah ya tattale su ne ya ce li yagiza kuffa ya shirya sahabbai ne dan ya ba kafiri haushi da su wa qala al-baghdadi al-khatib al-baghdadi wa qala yake cewa wa qalu su malamai sun fada bi takfir kullum man kaffa man akfara wahidan min al-ashara da kafircin duk wanda ya kafirta ɗaya daga cikin guda goma allazina shahida lahumun nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bil janna wanda annabi ya masa shaida ya ce ‘yan aljanna ne, duk wanda ya kalla abubakar radiyallahu anhu ya ce masa kafiri ne, to shi ma arne ne, wanda ya kalla Umar ya ce masa kafiri ne, shi ma kafiri ne, wanda ya kalla Usman ya ce masa kafiri ne, shi ma kafiri ne, wanda ya kalla Ali bin Abi Talib ya ce masa kafiri ne shi ma kafiri ne wa qalu sannan malamai suka faɗa bi muwalati jami'a azwaj rasulullahi sallallahu alaihi wasallama cewa wajibi ne a jibinci matan annabi kuma a so su wa akfaru sannan suka kafirta man akfarahunna duk wanda ya ce matan annabi arna ne aw akfara ba'dahunna ko ya ce sakin su kafire ne kamar yadda ainihin wato su shi an suke yi wannan matsalan ta zo a cikin alfarqu bainal firaq wal mas'alatu fiha khilafun mashhur wannan matsala ce da malamai suka ƙara wa juna ilimi wacce ta shahara malam yace wal allar rajiha ba mamaki abin da ya furin jayi ma ta abin da ya gabata wa ammal qailuna amma wanda suke faɗa cewa bi adami kufri da rashin kufurci da rashin ainihin wato kafirci man hadihi haluhu wanda yake wannan shine halinsa to faqad ajma'u ala annahu fasiqun hatta wanda suka ce ba kafiri bane sun yi ijma'i cewa zagin sahabban annabi dummai fasiki ne lirtikabi kabiratin min kaba'iriz zunub saboda ya aikata wata gimagiman laifuffuka daga cikin manya-manyan laifuffukan da yaslihiqqu ta'zir wanda ya cancanci ai masa ainihin wato ta'ziri wa ta'dib a ladabtar da shi ala hasbi manzilati sahabi akan gwargwadon matsayin sahabin da ya zaga wa nau'iyyati sab da kuma wani irin nau'in zagi ina fata an fahimta wa ilayka bayana zalika malin yace to kariki wannan bayanin gashi nan qala al-haythami muna da ibnu hajar al-asqalani muna da ibnu hajar al-haythami muna da ibnu hajar al-haythami haka dole sai an kiyaye yace wannan shi al shi shine mai littafin sawa'iqil muhliqa fi radd ala ahli al-bid'ah wa zandaqa yana nan yace ajma al-qa'iluna masu magana sun yi ijma'i bi ajmi takfiri man sabba sahaba da rashin kafurcin cewa wanda ya zagi sahabban annabi ba kafuri kafiri bane yace to masu wannan maganan sun yi ijma'i cewa ala annahu fasiqun cewa duk wanda ya zagi sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fasiki ne wa qala ibn taymiyata qala ibrahim an-nakai shaykhul islam ibn taymiya yace ibrahim an-nakai ce. kana yuqalu ya kasance ana cewa shatmu abi Bakar wa umar min kaba'ir min zagin abubakar da umar yana daga cikin gima-giman laifuffuka wa kadhalika qala abu ishaq subai'i haka abu ishaq subai'i yace shatmu abi bakr wa umar min al-kaba'ir zagin abubakar da umar yana daga cikin gimagiman laifuffukan da allaci ƙalallahu ta'ala wacce Allah ya ce in ta ji ta nebo ka ba'ira idan kunni sun ci gimagiman laifuffukan da matun hauna an wanda muke hana ku a kan shi to na kafir an kum sai ya za mu yafe muku ‘yan ƙananan laifuffukan ya ce wa idan kana shatmuhum bi hadihil masaba idan ya zamanto zagin sahabbai yana da wannan matsayin ɗaya daga cikin manya-manyan laifuffukan da ƙananan laifuffuka Allah ba zai yafe maka ba sai ka daina manyan yace fa aqallu ma fihi at-ta'zir mafi karancin abin da ke ciki na zagin sahabban annabi shine dole a samar da ta'aziri ga wanda ya zage su li'annahu mashru'un domin wannan ainihin wato abin shar'antawa ne fi kulli ma'asiyatin a cikin dukkan wani irin sabu wacce laisa fiha haddun wala kafara duk saban da bashi da haddi ba kafara to dole a samu ta'aziri akan shi Wahada hada mimma la na'lamu fihi yace wannan yana daga cikin abin da bamu san sabani akan sa ba baina ahlil fiqh tsakanin wanda suka san fiqh wal ilmi da ilimi min ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga cikin sahabban annabi wa tabi'ina lahum bi isani da wanda suka bi su da kyautakawa wa sa'iru ahli sunnati wal jamaa da sauran ahli sunnati wal jamaa fa innahum lallaisu na sun ijma'i ala annal wajiba cewa wajibin da yake kan kowane musulmi alaihim akan sahabban annabi shine aini wato annal wajiba shine as-sana'u alaihim wajibin da yake kan kowane musulmi shine yabo na alheri akan sahabban annabi wal istighfaru lahum da kuma neman musu gafara wat tarahum alaihim da kuma neman Allah ya musu rahama wat taraddi anhum da kuma neman Allah ya yarda da su wata ƙadu muhabbatihim da kuma ƙudirce san sahabban annabi a zuciyarka wa mawalatihim da kuma su wa uqubati man asa a fihim alqawl da kuma azabtar da yin uquba ga duk wanda ya munana magana ainihin wato akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan yazo a cikin as-sarimul maslul ala shatimir rasul nashi wa qala al-qadi qadi ya faɗa yace wa sabba ahadin min al-ma'asi al-kaba'ir ya ce ɗaya daga cikinsu yana daga cikin sa'o kuma kaba'ira ne wa mazhabuna ya ce mazhabinmu wa mazhabul jamhur da kuma mazhaba ta jamhur ya ce annahu azzaru. za a yi masa ta'aziri wa la yuqtalu ba za a kashe shi ba wa Abdulmalik abdul bin hubayb bin habib yace mangala duk wanda ya guluyi min shi'ati daga cikin yan shi'a ila bugdi usmana zuwa ga kin sayyidina Usman wal bara'a da kuma fito na fito minhu daga shi sayyidina Usman yace uddiba adaban shadida sai an ladabtar da shi ladabtarwa mai tsanani wa man zada wanda ya ƙara ila da abubakar da umar zuwa ga kin abubakar da umar yace fal uqubatu alaihi ashaddu to uqubar sa dole ta fi tsanani wa yukarraru darbuhu in an masa bulala goma ne saboda ladabtarwa to in ya taba mutuncin abubakar da umar to sai an ƙara sai ta zama ashirin don sai an maimaita ya ce wa yi tsali sujinu sannan zamansa a kurkuku in an kulle shi sai ya yi tsawo hatta ya mutu har ya mutu wannan ya zo a cikin littafin ashifa na alƙadiyyar ya ce fala ya tasiru fi sabbi abubakar wato ba zai taƙaita ba akan zagin abubakar alal jildi akan bulala kawai alladhi yaktasiru alaihi abin da ya takaitu a kan shi fi jildi gairihi wajen ainihin wato yin bulala idan ka zagi wani wanda ba abubakar ba li'anna na aljid jil domin wannan bulalan fa almujarrad mujarradin sa suhu ba haƙƙi ne na ainihin wato sahabbantaka fa idan dafa ila ba. idan ya jingina zuwa ga abin da yake sahabbantaka ne ya jingina ainihin wato ha, wani abu wanda ba ita ba mimma ta al-ihtiram wanda yake hukunta cewa dole ne a mutunta wannan abu da nasaratul din saboda taimakon addini wa jama'atul muslimina da kuma jama'ar musulmi wa ma hasala ala yadihi da abin da ya tabbata a hannun wannan sahabi min al-futu na me bude garuruwa da aka yi wa khilafatin nabi sallallahu alaihi wa sallama da kuma ya zamanto khalifan annabi wa gairi zalika da wani wannan kana kullu wahidin min hadhihi al-umur to kowanne ɗaya daga cikin aka duba matsayin sahabin yaktadi yana hukunta mazida haƙƙi wato ƙaruwan haƙƙi na mujibi abinda yake wajabta li ziyaratul uquba a ƙara yin uquba inda listira'i alaihi lokacin da mutun yayi ƙarfin hali wajen faɗan mummunan magana akan sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wa qubatu ta'zib uquba ta yin ta'ziri al-musharu ilaiha wacce aka yi nuni zuwa gare ta la khiyara lil imam fiha imam ba shi da ainihin wato zabi a cikin ta bal yajibu alaihi fi'lu zalika ya wajaba akan shi shugaba lallai sai ya aiwatar da wannan wajen yin ta'aziri ga wanda ya taba mutuncin sahabin manzon Allah qala al imam ahmad al imam ahmad yace la yajuzu li ahadin bi halatta ga wani mutum ba an ya zakura shay'an ya ambaci wani abu min masawihim min masawi na ainihin wato wanda yake abu ne mara kyau na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wala yat'anu ala ahadin minhum bi'aibin kuma ba zai soki wani daga cikin su ba da aibantawa wala bi naqsin ko rage darajarsa faman fa'ala zalika duk mutumin da yazo ya dauki wani sahabi yana fadan aibin sa ko yana fadan mummunan aikin sa da niyyar aibatawa inji al-imamu ahmad ya ce faƙadi wajaba alas sultani ya wajaba idan akwai shugaba a kan shi ta adibu huwa hukubatu dole ya kamo wannan mutumin ya masa ladabi ya masa hukuba laisa lahu an yi afuwa anhu shi shugaban tun da ba shi aka taɓa ba bai da daman ya ci yaya bi ai ba haƙƙin shi ba ne. ya ce bal yu'aqibuhu dole sai ya masa hukuba sannan wa ya buhu sannan ya sashi ya nemi tuba akan wannan abin da ya na taba mutuncin sabon annabi fa in taba in ya tuba qabila minhu sai a karbi tubarsa wa in sabata in ya tabbata yace yana nan kan ra'ayin da yake ada alaihi bil uquba to sai alƙali ya dawo wajen yi masa uba wa khaladahu alhabs ya dawwamar da tsarewa akan shi hatta ya mutu Hasiya, ya mutu au yuraji'a ko ya ainihin wato musu akwai wani dattijan malami a sudan yana nan kusan ma ana ganin sun yi lokaci ɗaya tare da mala abakar Gombe. dattijo ne tun da ya fara karantarwa a sudan kowa ya sani bai taɓa karantar da wani abu ba sai tauhidi yana nan yanzu ya tsufa amma idan ka ji muryar za ka ɗauka muryar ta saurayi ne ke magana wata rana aka tara manya-manyan malamai a sudan shugaban ƙasa na yanzu albashir zai iya kallon shi ce masa yaro saboda dattijo ne ƙwarar gasken gaske sau da haka aka zo taro ya tashi lokacin da shi'a ta fara shigowa sudan ya yi bayani a kan shi'a ya yi bayani a kan shi'a ya ce kuma yana so wanda suka shigo da shi'a nan a kira su idan sun kare abin da suka faɗa a kansu ta fuskar dalili to ba da komai gwamnati za ta iya ba su dama su gaba da yaɗa shi'anci in ba su iya karewa ba to ya zama wajibi akan gwamnati ko ta hana yaɗa shi'anci a sudan kuma aka yi haka aka nemi wanda yake shi ne jagoransu tunda can wajen karatu ne ba wasa ake yi ba aka zo aka yi munazara aka yi munazara aka tattake guri har sai da aka kai ƙarshe daga ƙarshe abubuwan da ake tuhuma da su ba zai iya kare kanshi ba to shine albashir shugaban ƙasa na sudan ya miƙe ya ce to wallahi in dai abin da aka faɗa a kanka haka yake idan abin da yake so ya sa aka haɗa shi da sojoji ya ce abu duk wani majalisi da ya san ya taɓa karantar da mutane a kan shi'a ya je ya sa ya miƙe ya ce to jama'a da allah karatun nan da aka yi da wallahi tallahi karatun nan ba gaskiya ba dole ga sojoji na biye da kai ga makamai watakila ma sojan mai jahula ya ɗora ma daga jan kyalle ka san yanzu nan za a rara kama wuta wallahi kuma wallahi haka aka dinga yawo da shi duk inda yake yana zuwa ya tara mutane ya karantar da su shi an ci sai da aka sa shi ya minki. ya ce to jama'a a wannan harka ne mu muka kawo ta to ni ma dai yanzu gaskiya na gane al'amarin nan fa akwai abin dubawa a ciki saboda haka duk wanda ya san ya karɓi wannan abin ta hannu na ya watsi da shi dan ba gaskiya bane haka aka san shi dan haka da hukuma ta sashi haka sai suka yi cancel din dan haka har yanzu albashir a sudan cewa ya rantsi da Allah duk ranar da wani ya fito ya zagi sahabin annabi wallahi dole kuma ranar kansa su ya sauka kasa yace kuma mutum yana musu ya gwada ya fitowa ya zagi sahabin annabi ya gani shi yasa aiko ga lokacin da Iran ta fara take-taken cewa za ta kai hari Saudiya ce duk ranar da Iran ta yi sakaci ta kaima kasa Saudiya hari ya ce ya rantsa da Allah su kuma sai sun shafe tarihin ta daga doron kasa haka yi faɗa to Najeriya ne munafunci ya yawa ko kuwa duk wayannan gima-giman kitika kitikan shehunan nan da ana zuwa a yi kure duk girman ka in ka kawo magana hukuma ta buɗe gidan rediyo da TV a zo a yi ta bugawa da kai in kana da dalili ka kare kanka in ba ka da shi ka janye wasu abubuwan mutane za su dinga fito da shi ba za su dinga fito da shi ba saboda sai ka yadda da kanka za ka fito kai magana in baka shirya ba ba za ka fito kai magana ba wallahi nan Nijar haka ake ba ruwan gwamnati sai ta bada dama in ka faɗi magana in tu su gayyato ga wannan ga wannan a gidan TV ko gidan rediyo a ta kansa amma nan sai a ce wai rigima za a yi saboda munafunci ya cika zukatan mutane yanzu wannan wannan nazarin da aka je aka kulle wannan maganar da ya fito ya faɗa ya ce na na Fatima ko sai Ali bin Abi Talib in ka cire manzon Allah duk duniya ba wanda ya kai shi daraja ko Musa ko Isa ko nuhu ko Ibrahim ne in ba dan ana munafunci ba ai sai a kira malamai ce to wannan maganar da ka faɗa mu dai ba haka muka sani ba ka zo da khilaful asli sabanin asali to Allah ga ta malama naka yanzu ana bin ka bashin dalili ka kawo aya da hadisi sai a kira malamai a ina ne aka samu a Qur'ani ko a hadisi inda Ali bin Abi Talib ya fi annaban Allah daraja in babu a ce ya tuba in bai tuba bai tafi lahira duk wanda aka din aka fara yin haka to nan gaba in mutum zai fito ya magana kafin ya yi ta sai ya shirya sai ya tabbata zai iya kare ta amma an bari kai kowa ya faɗa abin da ya ga dama ba shi saban na take ta faruwa ba wannan yana daga ciki Allah madaukakin sarki ya tsare mu salisan na uku amma sabbu ba'dihim amma sabbu ba'dihim ko Salisan na uku amma sabba ba'dihim sabban amma sabbu ba'dihim sabban amma zagin sashin su ga sashi la ya ta'alu fi dinihim wa adalatihim zagin da bai suka ga ainihin wato addinin su da adalcin su fala shakka babu kokonto anna fa'ila zalika wanda ya aikata haka yastahiqqu ta'zir ya cancanci ai masa ta'ziri wa ta'dib da kuma ladabtarwa walakin sai dai min mutala'ati li aqwalil ulama dangane da tsinkaye na da maganganun malamai fil maraji'il madhkur a cikin maraji'in da aka ambata lam ara ahadan minhum ban ga ɗaya daga cikin su malamai bai kafir fa'ila dalika wanda yake kafarta wannan wanda ya taba shaksiyar sahabi shaksiyar da bata da alaka da adalcin shi ko addinin shi wala farqa indahum kuma wannan ba bambanci tsakanin su baina kibaris sahaba tsakanin kananan sahabbai manyan sahabbai wasu garihim da kuma manyan su qala shaykhul islam ibn taymiya shaykhul islam ibn taymiya yace wa amma man sabbahum amma wanda ya zage su ko sabban zagi la yaqdahu fi adalatihim zagin da bai suka dangane da adalcinsu wala fi dinihim ko addininsu misl ba a bil kamar mutum mutum ya kalli wani sahabi ya ce masa marwaci ne au bil ne ko ya ce na rago ne au qillatil ilmi ko ya kalli wani au ilmi ko ya ce na yana da karancin ilimi au adamu zuhud ko ya ce na bai da gudun duniya na hau idalika ko makamancin wannan fa hadha huwa alladhi yastahiqqu at-ta'diba wat-ta'zir wannan shine wanda ya cancanta ai masa ta'aziri da kuma ladabtarwa wala na hukuma bi kufrihi ba za mu masa hukunci da kafirci ba inji ibnu taymiya bi mujarrad zalika saboda kawai ya kallo wani sahabi ya ce wani bai da ilimi wani bai da gudun duniya ko wani yana ruwa ko na rago ne da makamantan wannan yace wa ala hada akan wannan ne yuhmalu kalamu ake daukar maganan man lam yukaffirhum wanda suka ce ba kafare ba ne min ahlul ilmi daga cikin ma'abuta ilimi wa zakara abu ya'ala abu ya ambata min al-amsalati na misali ala zalika akan wannan ittihamahum mutum ya tuhumci sahabban annabi bi qillatil ma'rifati bi siyasa ce wala ko wala ko na bai san ainihin wato siyasa ba wa mimma bihu zalika daga cikin abin da ya kama da wannan shine ittihamuhum tuhumar su sahabbai bi da'afin ra'ayi cewa suna da raunin ra'ayi wada abu shaksiya ko shaksiya wane tana da rauni kaman a ce wane siriri ne ko wane mai kiba ne ina fata an fahimta wal gafala ko a ce wane yana da rafkana wa duniya ko wane yana da san duniya wa nahwi dalika da makamancin wannan wa hadha an-naw'u min at-ta'ani wannan nau'in na suka tatfahu bihi kutubut tarikh da ka samu ko tutfahu bihi kutubut tarikh an cika littattafan tarihi da shi wa kadhalika ad-dirasat al-mu'asira hakan littattafan da ake karatu da su a zamanance li ba'd al-mansubin li ahli sunna ga waɗanda suke jingina kansu cewa su ahli sunna ne bismil mawdu'iyyati wal manhaj al-ilmi da sunan mawdu'i da sunan wannan shine manhaji syllabus na karantarwa walil mustashrikina orientalist suna da ainihin wato asarun gudunmawa da tasiri fi galibin dirasat allati min hadan nau' a cikin mafi yawancin irin wa'annan karance-karance na zamani da ake yi wanda suke da alaƙa da taɓa mutuncin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce malan yace wa sayati shay'un da sannu wani abu zai zo ba'da zalika ba'da min zalika ba'da qalilin bayan wannan insha Allah subhanahu wata'ala wannan yana ciki shi yasa wanda akwai wata matsala da take faruwa yanzu idan kana kallon abin da yake faruwa a jami'a wallahi tallahi muna da kalubale ba na wasa ba nan gaba yanzu duk wani kwas mai rai yanzu a jami'a za ka ga ɗaliban ilimi shi suka koma yi idan ka gama cin yana karanta physics ko chemistry ko biology ko kaza ko kaza ko medicine a jami'a za ka ga zai wahala ba ustazu ba ne ba ɗalibin ilimi ba ne ku lura da kyau ku gani idan ka ga mutum yanzu yana karanta islamic study to zai wahala za ka ga ba gayi ba ne ta nan janibin akwai cigaba gaba a ce an samu ɗaliban ilimi suna karanta physics da chemistry da biology da medicine da waye da waye da waye ta nan ɓangaren akwai matsala mai matsalar nan gaba idan suka je suka yi karatu suka fito da kwali saboda sun karanta islamic study to don wata magana ta taso a addinance su gwamnati ta sani a matsayin malamai sannan su kuma ba karatun addini suka yi ba shi ba ne matsalar da ke faruwa duk karatunka watakila a gwamnati za ka ga akwai musu wanda za a kai wani ya ji ya yi masters wani ya ji ya yi digiri wani ya ji ya zama dakka a wannan filin kuma da digirin shi da masters ɗin shi bai wuce ya zauna gaban kai koyi karatu ba amma a gwamnatance shi zai yi fatawa saboda wannan kwalin don shi gwamnati ta sani kai da kake ustazu kake da qur'ani da kaza da kaza akan ka ba kai saka bude baki kai fatawa ba dan kai a jami'a ba islamic study ka karanta ba me ka karanta physics ka karanta ko chemistry dan haka gwamnati bata san ka ba a gidan fatawa wa ta sani shi ta sani kuma ku duba da kyau ku gani za ku ga mafi yawancin masu karanta islamic study yanzu za ku ga gayu ba ustadi ba sau da haka in akwai ci gaba ta can ɓangaren to akwai kuma matsala tawa ta nan ɓangaren Allah ta'ala ya samu dace da haka sai ka ga yanayin salabar ɗin karatun ma kafin ka gama karatu an gajiyar da ka gaji kuma ba kowa bane daga cikin masu karanta wannan karatun na salabus yake ma kansa insafi bari ya je ya zauna gaban malamai ya koyi karatu yadda wannan karatu yana yi ne saboda lalura ta zamani amma karatun da zai iya malanta da shi dole sai ya zauna gaban malamai ba kowa bane ya yarda da wannan a cikin su kawai sai dai mutum ya zo ya makacin kawo shi ya yi digirinsa a guri kaza ya gama masters ɗinsa ya gama ainihin wato shi ya yi daktarin a kaza ko ya zama shi profeso ne a guri a guri kaza bas shi kenan duk ranar da kace za ka ɗauko in usulul fiƙi ya karanta kace za ka ɗauko maraƙi su'ud da aka zo karatun shi mai baici dubu da ɗaya sai ce ma benin zai tafiya kuma wallah ba tafiya zai ba ba zai karantar da kai ba in ka ce za ka ɗauko alfiya ta abdullahi gwandu mai baici dubu da wani abu na usulul fiƙi ka ce za ka zo karatu gurin shi zai ce maka benin zai tafiya ko ka ce za ka ɗauko ainihin wato alƙawa'il fiƙiya na abdullahi gwandu za ka zo a karatu zai ce maka bayanan zai tafiya ne kuma wallahi ba tafiya zai ba ba zai karantar da kai bane wallahi ba zai iya ba idan luga ya karanta in ka ce za ka ɗauko muƙamatul hariri ko shu'ara'ul jahiliya ko za ka ɗauko wannan jawahirul balaga na abdulkadir jilzani ita albalagatul wadiha ba magana ta ake ba ko ka ce za ka ɗauko uqudul juma na imamu suwidi a gidan balaga ka ce za ka zo karatu zai ce wallahi bai nan zai tafiya ne ba lokaci yanzu abubuwa sun yawa kuma wallahi ba ba lokaci bane ba zai iya karantar da kai bane gashi nan muna kallo kaga mutum ya ji yayi masters a luga a zo a jarrabe shi da wani la'irabi kuma kaga ba zai ba akwai wanda billahi lazi la ilaha illa Allah ne samu dace mu ci gaba da karatu qultu malam yace rabi'an na hudu hukumu sabba aisha hukumin hukuncin zagin na na aisha da haka mu shi yasa yayin da muka shiga duniyar karatu muka kiyarda har yanzu mu zama mu malamai ne da mun ji wani mai karatu ya bulla sai mu je mu zauna yasa da kun ji kun neme ni kun rasa na tattare ina na tafi karatu ne ba za mu daina karatu ba karatu a zauna gaban malami a yi karatu a sa littafi min gilafin ila gilafi to da shi ne za ka iya maganan malinta ko gaban wa ka tashi a duniya da shi ne ina ba ta fahimta kuma alhamdulillahi ba alfahari muke ba muna kokari iya gurgudu duk wanda ya saurare mu ko daga nesa ka san ba maganan jahilci muke ba magana ce ta karatu ina ba ta an gane da haka in ka gana ka neme ni ka rasa to na tattaba ka ina ina na tafi neman karatu da haka shi yasa in ana rigima aka ce na malamai ne sai mun shiru an ce me yasa ba zan sa baki ba sai in ce ka bari duk ranar da ne karatu idan na gamsu da kaina ni malami ne in ana rigima sai in shiga amma ni yanzu dalibi ne neman karatu nake Allah ya sa mu dace amma man sabba Aisha amma man sabba ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha wanda ya zagi Aisha uwar mu'mini Allah ya kara mata yadda bima barra'aha Allah da abinda Allah ya barrantar da ita minhu daga gare shi faqad ajma'a ahlul ilmi malamai sun yi ijma'i annahu yukaffaru cewa wannan mutumin kafirta shi za a yi duk wanda bayan Allah ya tsarkake na na Aisha cewa ba mazinaciya bace ya dawo yanzu ya ci gaba da ce mata mazinaciya to wannan arne ne mutlaka dan Allah cewa ya'idukum Allah Allah yana muku wa'azi an ta'udu limislihi abadan kada ku sake komawa kan abin da yake muku wa'azi akan shi har abada in kuntum mu'minina in kuna da imani ba za ku koma ba amma in ba ku da imani za ku yi mai za a koma قال القاضي ابو يعلى القاضي ابو يعلى yace man qadafa aisha ta duk mutumin da ya qadafi gana na aisha bima barra'ahu Allah minhu da abinda Allah ya barrantar da ita da shi yace kafara bila khilafi wannan ya kafarta ko sabanin malamai babu wa qad haka al-ijma'u wa qad haka al-ijma' wa qad haka al-ijma'u ala ghairi wahidin wa qad haka al-ijma' ya hikaito ijma'i ala ghairi wahidin akan ba ta hannun mutum ɗaya ba wa sarraha Gaira wahidin min al-a'imma huwa sarraha ghairu wahidin min al-a'imma li hukum wanda ba mutum ɗaya ba daga cikin shugabanni ya fito fili akan wannan hukunci ya sarraha faru ya an malikin an ruwaito daga maliku yace man sabba a babakarin juli da wanda ya zagi abubakar a kamo shi a masa haddi a mabulala wa man sabba aisha ta kutila wanda ya zagi na aisha imamu maliku yace a kashe shi ƙila lahu aka ce lima ƙala sai ya ce marramaha duk wanda ya jefuna na aisha da abin da Allah ya barrantar da ita da shi ya ce faƙaɗi khalafal ƙur'ana ya saba masarihin ƙur'ani da haka al'imamu maliku ya ce a kashe shi kawai malam ya ce tambihun muhim wani faɗakarwa mai muhimmanci alladhi ya tawallal alqatla wanda yake jibintar cewa idan an yi abu a kashewa ne shine as sultani shugaba karka da an ce wanda ya zagina na Aisha a kashe shi wani ya kusa da kai ka ce to barin barma mai wuka a karka haka ina fata an fahimta aw man nubu anhu bi amrihi ko wanda yake wakiltar shugaba da umarnin shi shugaba din walaysa li ahadin nasi bai yi yiwa ga ɗaiɗaikun mutane an yi bashara zalika bi nafsihi mutum ya ɗauki mataki kai tsaye da kankin kanshi hatta la takuna fitnatun ta yadda kada fitina ta faru cikin mutane wa fauda da hargitsi da rashin zaman lafiya ina fata an fahimta wanda yayi a tabbatar da hujja da dalilai da shaidu a je a kai shi zuwa ga hukuma ita take da haƙƙi ta ɗauki matakin hukunci idan ba ta yi ba Allah zai tambaye ta ita kuma hukuma ya kamata ta sani duk abin da zai bayu zuwa ga zubar da jinin mutane wajibi ne ta tsare shi wani abin da siyasa ake sawa da munafunci shi yake kawo rashin zaman lafiya yanzu gurare da dama kafin mutane su fara ɗaukar doka a hannunsu ba gwamnati ba ce take yin sakaci har mutane su fara ɗaukar doka mutum ne zai fito ya zagi annabi ƙarar ya tabbata an yi yanzu wannan abdul inyas din wannan zindikin na kano inda ba ga magana an shashantar da ita ba nan garin aka kawo ƙara a nan garin suka yi afil aka ɗaga waccan shari'ar da aka yi a kano cewa an zartar mai da hukuncin kisa inda yana nan wasu sun sun tsaya mai an ci gaba da yawo da hankalin mutane kuma ba ba fa kowa aka taba ba annabi Muhammad aka taba to yanzu nan gaba idan mutane suka je suka dauki doka a hannunsu wasu wati ba ya kamata hukuma ta hukunta shi ba dan a zauna lafiya shi shi kadai ya kamata a yi sakacin da za a zubar da jinin mutane amma ba za a yi ba sai wani abu ya faru kuma sai gwamnati ta fito ta ihu cewa mutane na daukar doka a hannu gwamnati ta dinga abin da ya dace wannan sai ya hana mutane ɗaukar doka a hannu iri-iri sai kaga an kama mutum da abin da ya ba harkar satin yara kuma ya tabbata daga baya kai kuma sai ka sake ganin mutum a gari yana yawo ya yi kuri to ka faɗa min yadda gobe mutane in suka gan shi ya saci wani ba za a tara tara a bige ba eh? wannan yana daga cikin fitina da matsalolin da yake faruwa Allah ya sa mu dace hada wannan kenan wa kan jarra al-ifti'atu al-ifti'atu al-sultan da yawa wannan yakan jawo ainihin wato matsaloli akan ainihin wato shugabanni min nakabatin wa azamatin na musibu da manya-manyan al'amura wa katlin da kisa wa fasadin da banna bal ahyana wannan yakan kai wani lokaci kana sababan shine sababi fi ihtilali ardil muslimina wajen ainihin wato samun galaba akan kasar musulmi wa taswihi wa tashwihihi da kuma ainihin wato me at-tashwih shine abin da ya shafi ainihin wato at hariku, wato da kuma juya wa tashwihi suratul suratul islam da kuma juya surar musulunci da haka malamin yace ya ibadallah ya ku bayan Allah alhamasu hamasa wahdahu shi kadai la yakfi bai iswa wa kadhalika al wa haka nan ikhlasi shi kadai bai iswa yadda kake da zafin jiki idan an yi abu to kai kokari da kuma kokarin yin ka dan Allah da zafin jiki shi kaɗai da alikhlas yin abu dan Allah ba zai wadatar ba, balla budda min ilmin dole a gina hamasa da ikhlasi akan ilimi wanda al insana wa yahdihi wanda zai dinga nunawa mutum hanyar da zai bi sannan ya shiryar da shi sannan yace wannan yana daga ciki al insana ya dinga basirantar da mutum shi ilimin wa yahdihi ya shiryar da shi khamisan nabiyar hukumu sabbaba iyati ummahatil mu'minin hukuncin zagin ragowar matan annabi ikhtalafa ulama malamai sun ƙara wa juna ilimi fi qadfi baqiyati ummahatil mu'minin wadan yanzu dai mun samu tabbacin cewa duk wanda ya zagina na Aisha ya jefe ta da abinda Allah ya barantar da ita wannan babu sabani tsakanin malamai cewa ya fita musulunci to yanzu mutum ya taba Hafsa da ragowar matan annabi to sai malamai suka ƙara wa juna ilimi sai malam yace rajihu abinda yake tabbatacce alladhi alaihi al ne shine abinda mafi yawancin malamai suke kanshi shine kufru fa'il zalika wajen taba mutuncin matan annabi da na Aisha da wacce ba na Aisha ba duk wanda ya taba mutuncin su ya jefe ta da irin abin da ya jefa nana Aisha shi ma kafiri ne yace li annal maqdhufa domin wanda ake wa ƙazafin fa zaujatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama matar annabi muhammad wallahu ta'ala inna ma ghadiba laha ko li'annaha zawjatuhu Allah yakan yi fushi ne saboda an taba ta saboda ita matar annabi muhammad ce fahiya da haka ita na na Aisha wa gairuha da waninta min hunna a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sawa duka ɗaya ne idan an taɓa mutuncinsu don taɓa mutuncinsu zai kai zuwa ga taɓa mutuncin wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa kadhalika hakanan fa inna fihi dan haka a cikin taɓa mutuncin ɗaya daga cikin matan annabi akwai tanqisan akwai rage daraja da matsayi wa adan da kuma cutarwa da rasulullahi ga annabi bi tasfi halilatihi ta hanyar yi wa matarsa ainihin wato ƙazafin. da aka ce wadda aka yi kawai ya nisa annabi ya kuma matan annabi ya ba su darajar da ba daidai suke da kowace mata a duniya ba don haka Allah ya fito da shi ya ce lastun na ka ahadin minan nisa'i ba daidai kuke da ragowar matan duniya ba matar duniyan nan ku koma maka ce ba daidai take da matar annabi muhammad ba ba daidai suke ba shi yasa in za a alfahari da miji idan matar annabi ta miƙe ba matar da za ta ƙara miƙe a duniya dan ba wacce mijinsu ya kai nasu ko akwai babu shi yasa Allah ce lastunna ka ahadin minan nisa'i ba daidai kuke da ragowar matan duniya ba wa qad bayyana zalika yayi bayanin haka inda kalamina a wajen maganar mu an hukumi akan hukuncin wa qad bayyana zalika wannan ku ya bayyana wa qad bayyana zalika haƙiƙa mun yi bayanin wannan inda kalamina a wajen maganar mu an hukumi man qadafa ummul mu'minina Aisha radiyallahu anha akan hukuncin wanda ya zagi na Aisha ko ya mata qadafi amma in sabba amma in ya zagi ummahatul mu'minina sabban wato ya zagi iyayen mu'mini zagi gairu zalika wanda ba wannan hukumu hunna, hukuncin su hukumu sa'iris sahaba kamar hukuncin a zagi ragowar sahabbai ne alat tafsir asabi akan tafsilin da ya ya ainihin wato gabata sai alfasalin rabi fasali na hudu al'insaku an ma shajara bai sahaba kame baki dangane da abin da ya gudana na saɓani da rigingimu da fada a tsakanin sahabban annabi muhammad akwai littafin tasdidul isaba fi shajara bai sahaba akan wannan kai wannan malamin ya rubutu kuma insha Allah wannan littafin yana daga cikin littattafan da da izinin Allah duk ranar da Allah ya kai ni sakkwato to in Allah ya da wannan littafin a sakkwato za mu yin shi yan uwa ko suna da ganin za su iya samun wannan ainihin wato littafi yana da shafi ina ganin 218 ne tasdidul isaba fi ma shajara bayan sahaba yana da kyau ɗalibai su nemi wannan littafin عن ابن مسعود عن wa صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي إذا ذكر أصحابي idan kuka ji an ambaci sahabbai na annabi ya ce fa amsi ku kowa ya kama bakinsa wa idan dhukiratin nujum idan aka ambaci taurari ya ce fa amsi ku kowa ya kama bakinsa wa idan dhukira alqadar in aka ambaci qaddara ya ce fa amsi ku kowa ya kama bakinsa qala abu na'im abu na'im ya faɗa yace fal insaku kame baki an zikir ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akan ambatan sahabban annabi wa zikir zallatihim da kuma ambatan tibatibansu da kusakuransu wa nashir mahasinihim da kuma yada abin da yake mai kyau ne nasu wa manaqibihim da kuma darajojinsu wa sarfi umurihim da kuma juyar da al'amuransu ila ajmalil wujuhi zuwa ga fuska mafi kyau sai ce min amaratin mu'minina wannan alama ce daga cikin cewa kai kana cikin masu imani Ka mai bakinka dangane da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kame bakinka kan kusakuran da suka yi da yaya ta ainihin wato yada abubuwansu mai kyau da matsayinsu da idan wani abu ya faru ka juyar da shi zuwa ga fuska mai kyau to wannan alama ce daga cikin alama ta imani saboda Allah subhanahu wata'ala ne yace laula ismi'tumu me yasa duk sanda kuka ji abu ba za ku yi zannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira ba ba za ku yi zato na alheri ga mu'mine maza da mu'mine mata ba yanzu idan wata hadisa ta faru a yanzu da ni da kai da muke rayuwa Allah ya dora min me yasa sanda na ji wani abakan kabban maka zato na alheri ba ina kuma ga raguwar sahabban manzon Allah shi yasa ka'ida guda biyu duk ko mu'amala kake da mutane ka gina mu'amalarka da mutane akan waɗannan abubuwan guda biyu to za ka zauna da su lafiya kuma duk wanda bai kamata ku saba da shi ba ba za ku saba da shi ba abu na farko kyautatawa mutane zato na biyu ba mutane uzuri duk lokacin da kake mu'amala da mutane kake masa kyakkyawan zato kake ba su uzuri idan abu ya faru wannan alama ce ta imani amma rashin ba da uzuri da rashin kyautata zato wannan alama ce ta munafunci wallahi wannan alama ce ta me ta ainihin wato munafunci rashin ba da uzuri da rashin kyautata wa juna zato wannan alama ce daga cikin alamomi na ainihin wato munafunci Allah ya raba mu da munafunci to don haka shi yasa zaka ga duk wata waƙi'a da za ta faru in ɗan shi'a zai buɗe baki ya magana a kan sahabban annabi karka rage ɗayan biyu karka fitar da shi daga ɗayan biyu ko dai abin da bai faru ba ya kwantari ƙarya ya ɗorawa sahabin ya ce an yi ko kuma a'a abin da ya faru amma zai jujjuya abin ba yadda abin ya faru bai ce haka abin ya faru wallahi bai fita daga wannan ɗayan biyu ko dai ya masahabi ƙarya Abin da bai yi ba ya ce ya yi ko kuma abin ya faru amma sai ya kawo shi ba yadda surar abin ya faru ba annabi ya zo wucewa ya ga sahabbai suna zaune a kan hanya mun karanta hadisin a babin amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar a riyadu salihina ce wa sahabbai ina muku kashidin zama a kan hanya sai sahabbai suka ce ai ba makawa ba inda za mu zauna sai nan gurin sai annabi ya ce to in ba inda za ku zauna sai nan gurin to wajibi ne akan ku ku kiyaye haƙƙin hanya sai wanda shi ya ce ka gani sahabbai saboda ba su da kunya ba su da mutunci yaya za a yi annabi ya ce musu su daina zama a nan gurin su ce ba su da inda za su zauna sai nan gurin ai wannan maganar da yi shi annabi wa mayan ƙiƙo da hawa bai magana ta son zuciya don haka bai faɗi cewa ku daina zama a wannan gurin ba sai da wahayi sannan ya faɗa na ce to na faɗa mu na ce yanzu wannan rashin kunya ne ya ce ƙware kuwa na ce yanzu ka tabbatar ce wanda ya su daina zama tun da wamayin taƙo anil wahada wamayin taƙo anil mai anil hawa in huwa illa wahayin magana ce ta wahayi na ce eh ya ce to yanzu ka tabbatar da cewa da aka zo sulhu da biya annabi ya yi rubutu ya sa aka rubuta bismillahir rahmanir rahim kafare suka ce ba su yadda ba sai dai a goge a sa bismika allahumma aka sa hada ma salaha bihi muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suhailan suka ce ba su yadda ba sai dai a goge a sa muhammadu dan gidan abdullahi suka ci ai da mun yadda kai annabin Allah ne da mun faɗa da kai ba annabi ya kalla ali bin abi talib ya ce mai ka gogi mai ali ya ce wa annabi sai ba zai iya ba. amma ka taba jin wani a duniya ya fito ya ce to ali bai da tarbiyya bai da kunya ai annabi wa ma yantiqu anil hawa ce wanda ya gogi ita ma maganan sai da wahayi ya ya san da yace ya gogi bai goge ba kuma shi annabin fa bai ce sahabbai sun mai rashin kunya ba Allah da yake saukarwa da annabi wahayi da an yi abu nan take zai turo da sako shi Allah bai ce amma annabin rashin kunya ba sai wani ya zo daga baya yanzu sai ya ce amma annabin wa kaga ya gano abinda Allah da annabin ba su gano ba yanzu shi da haka yake bayani a matsayin ainihin wato addini da suka ce ba makawa nan za mu zauna wannan ya sabbaba mana samun wani tsarin ilimi ko ba samu ba annabi ya ce to in ba inda za ku zauna sai nan gurin to ku kiyaye haƙƙin hanya ku kiyaye kaza kaza kaza kaza yanzu wannan bai zamanto sababi da ƙa'ida na doka ba ga duk wanda zai zamanto gefen hanya da da ya ce su tashi sun tashi to da yanzu shikenan kowa ma haramun ne ya zauna gefen hanya ko sana'a ba da maka a gefen hanya da an zo an kaza ce to ka tashi dan annabi ya zo ya ga wasu a gefen hanya su ma ya ce su tashi kuma sun tashi kai ma tashi an shiga bala'i ko ba shiga ba to haka suke jujjuya abubuwa abin da bai kamata a jujjuya shi ba sai a jujjuya ainihin wato abubuwa Allah ya shirye da mu dan haka sai yake cewa min amaratil mu'minin almuttabi'in lahum bi ihsani yana daga cikin alama ta masu imani wanda suke bin sahabbai da kyautatawa alladhina wa'inda madahum Allah Allah ya yabe su bi qawlihi yace walladhina ja'u min ba'di wanda suka zo bayan su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaquluna cewa suke rabbana ghafir lana Allah ka gafarta mana sannan wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman Allah ka gafarta ma ƴan uwanmu wanda suka riga mu zuwa lahira da imani wala da al'allah kada ka sanya fi a cikin zukatanmu gillan kiyayya lillazi na amanu ga wanda suke masu imani rabbana innaka ra'ufur rahim Allah kai mai rangwame ne kai mai jin ƙani kowane mutum a duniya ko shi waye ya san inda ana maganin imani ne cikin wannan al'ummar kafin malaminka da malamina da babanka da baban wancin yin sahabin annabi ya riga kan yi imani shi yasa ya ayyuhal na amonu a qur'ani guda tasa'in? to iri biyu ce akwai ta gama garin mutane akwai kuma ya ayyuhal na amonin da in ka ji tayi kira in kai ba sahabi ne ba da kai take ba baka ji sannan su imanin nasu su suna zaune gaban annabi Allah ya kalle su ya ce, ga sunan ulaika humul mu'minuna haƙƙa.' su imanin nasu da gaske ne akwai tabbas Allah maɗaukakin sarki ya ce, Walakin Allah habbaba ilaikumul imana, wa zayyanahu fi ƙulubikum, Allah shi ya ƙawata muku imani kuma ya sanya imanin abin so a cikin zukatanku, wa karraha ilaikumul kufra wal fusuka, wal Ya ce musu ulaika humur rashid ce musu kuma fadlan min Allah wa ni'ima wallahu alimun haƙi. wayannan sune ainihin wato sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to don haka yayin da ya zamanto a waccan ayin su ne sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari su ne a gurin wala taj'al wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ashe idan kai musulmi ne mu'mini ne Allah ya alakanta alaka tsakaninka da sahabbai ka dinga ji cewa waɗannan 'yan uwanka ne a wajen imani kuma sun riga ka imani kafin kai yi ne kafin kai ka yi imanin sun riga ka don haka kuma ko a harkar duniya mutum ya riga ka abu za ka ga kana respectin ɗin shi ballanta na haska harkar addini yannan kai dakta ne wancan dakta ne in ya riga ka zama dakta za ka ga a duniyanci akwai girmama in kai profeso ne wancan ya riga ka zama profeso za ka ga akwai me akwai girmama a ciki ballantana a harkar addini ballantana kuma su sabku tseren da suka yi sun riga sun tsere fintin fintinkau tseren da ba wanda ya sai kamo su yadda aka rufe kofar annabta aka aka rufe kofar zama sahabi duk wanda ya miƙe yanzu ya ce shi ma sahabi ne na annabi da ma'anan ya ga annabi ya zauna da shi kasan makareci ne kawai ƙarya ne babu wannan yanzu kamar yadda yanzu ake rena wayan mutane kawai mutum ya ɗibi shinkafa da bakin shi ya fito ya ce ai ɗazun nan ma'aiki ya zo suka ci da ka ɗan zo da wurma mara raka gan shi sanda yake shan kwana a ina wannan renin wayo ne shi yasa wallahi nake faɗa nake cewa rauni da ahli sunna suka yi a gurare da yawa na karantar da aƙida shi yasa waɗannan yan ɗariƙun suka dawo da aƙidunsu yanzu suke bayyana aƙidin? iri-iri kawai mutum ya zo ya tsaya a gaban ka katon banza ɗan iska kawai ce maka wai shi Allah ne yanzu wani ya zo ya samu wani malami a Kano shi faɗan bid'a ne fa yace dan girman Allah a taimaka a zo ungosa a yi wa'azi wallahi mutane suna nan suna zama Allah ungo yace yanzu ya san mutum sama da ɗari yanzu kowa ya zama Allah a cikin su dama waddu law fa fayudhinu so suke ku sassauta shikenan sai su dawo da ɓannansu. yanzu ba nan garin bane wani ya faɗa wani daga cikin shehi ya ce wanda suka kashe saddauna ya rantse da Allah in aka je lahira in Allah bai bashi aljanna ba shi baya so Heronsi ba wanda suka zo suka kashe Saddauna ya mutu a arnancin shi a arnan shi amma yace in an je lahira in Allah bai bashi aljanna ba bai so yace kuma ya rantse da Allah Yakubu ga wadan aljanna ne yace kuma in kurma na gana shi ma ya rantsi da Allah dan aljanna ne in an je lahira in Allah bai ba in kuma in kuma in kuma aljanna ba to shi ma bai so shi yana da tabbas ma sai ya shiga dan haka in ba a ba wani ba to bai masu. ba ne bane ƙida ce ba ne bane ƙida ce to dan haka wa'annan sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma mun sha faɗa a karatuttukanmu na baya mun ce Allah ya kasa duniya gida biyar yanzu kaso na farko kuma babu na shida sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar ba wani mutum yanzu da zai miƙe a duniya ya ce yana cikin muhajir ko yana cikin ansar babu shi in baka cikin muhajir baka cikin ansar to dole ki zamanto kana cikin kaso na biyu kana daga cikin walladina taba'uhum bi ka kaso na farko sune muhajir na biyu sune ansa? na uku sune walladina taba'uhum bi ihsan ya zama kana cikin wanda suka biyo su da kyautata? ka rayu akan aqidar da suka rayu sannan kana rayuwa akan manhajin da suka rayuwa shine bin su da kyautata? tsakaninka da kowane sahabi sai dai neman masa gafaran Allah da neman Allah ya masa rahama da kuma yabo na alheri a kansa wannan yana daga cikin walladina taba'uhum bi insani idan baka cikin muhajir yanda yanzu ba a samu baka cikin ansa ba a samu baka daga cikin walladina taba'uhum bi ba baka rayu akan aqidar da sahabbai suke kai ba ba akan manhajin da suke kake kai ba da aqida irin tasu baka masa addu'a baka neman Allah ya ji kansu da yaɗa alherin su to wallahi dole mutum ya zama ɗaya daga cikin biyu kuma ko dai a same ka a babin kafirai tsantsa ne alamtar ila alladina na baka ko kuma a same ka a babin munafakai. shi ya sa yanzu ka ga kullum akwai alaƙa mai ƙarfi tsakanin yahudu da nasara da munafakai. shi yasa wani malami da ya sifatul munafiqina ya dauko yace a duk kungiyoyin duniya na addini bai ga kungiyar da take da sifofi na munafikai 100 bisa 100 ba kaman aqidar shi'a dai daga ciki kawai ka dauka shine rantsuwa da Allah akan ƙarya wannan sifa ce ta ta munafikai to dan shi'a kuma ya rantsi da Allah akan ƙarya ba wani abu bane a gurin shi wannan ba wani abu bane a gurin su dan haka Allah madaukakin sarki zaka ji yana cewa ya halifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islami yana sono ne dan shi ana zagin sahabbai da tambaye shi wani ba sai ran uwa bai ce wallahi tallahi ba sa zagin sahabbai shi ake musu har yanzu ana samu ko ba samu to yanzu dan shi ya kalle ka shi ya rantsi da Allah ƙarya ake musu ba sa zagin sahabbai ba rinan wayo bane to wannan ɗaya daga cikin siffar ne to shi yasa kake ganin yanzu duk inda kafirci yake da ƙarfi a duniya to dole sai ka samu shi an ci yana da ƙarfi kuma to shi ya sa yanzu kaga yanzu bana abin ya fito fili da kyau yana an fara zuwa coci e danwa ya ga danwa nan. an fara zuwa coci yanzu da haka shi sa za mu yi wancan karatun na ranar litinin zazzaki a ma'aunin ilimi da musulunci me ƙidarsa da yake bauta ma Allah da ita kuma wayannan maganganun da ya zo ya faɗi dalilansu na goya ma kiristoci baya to za ka ji kuma inda wanda zai iya ƙwatarsa a cikin su ‘yan a gidan karatu in ne magana ya kanka, ya kara abin da ya faɗa ya dai zo ya faɗi dalilansa na goya ma kiristoci baya, amma ba aya ba hadisi ya bayanansa na iska kawai ya ci gaba da yin bayanansa mutanen da gashi yanzu ba aya bace ta ce Allah maɗaukakin sarki ya ce ya yaquluna rabbana ghfir lana anan ba mun kunna maganganun zazzaki ba yana zagin Abubakar da Umar da Usman tare da tanakudi mai mugun ƙarfi wanda Allah ya wajabta ya ce ai musu addu'a a so su ka kafa kiyayya da su wanda Allah kuma ya ce a kisu kuma ka su akwai tanakudi ko babu akwai in kana neman addini mai tanakuli da kaje ka shiga addini shi to an gama samun tanakuli Allah subhanahu wata'ala ya tsare mai tsare mana imanin dan haka ko ka zama munafiki ko ka zama arni tsantsa wallahi ba na biyar din wannan a duniya kuma ka kasa mutanen duniya kaf ka gani in baka daga cikin walladina tabu'un bi isani to ko dai a same ka munafiki ne kana rarrage fi ko a same ka arni ne kai khalis arnan da ko shakka ba a yi a wajen arnancinsa shi yasa za ka ga kullum shi'a sun fi so a najeriya wanda ba musulmi bai shugabanci sama da musulmi in musulmi yana shugabanci to za su ci gaba da tada kura amma idan an ne yana yi to shi kenan bakinka aleko shiru za ka ji kamar mashiriki ya ci shirwa ya sha ruwa ya shara bakinsa ya yi shiru haka za ka ji wa ya aidan yana faɗa fi ta'aliƙihi a wajen ta'aliƙinsa ala alal hadithil al-mushar alal hadithil mushari ilaihi akan hadisi wanda ya nuni zuwa gare shi yace lam ya amurhum ba Allah bai umurce su ba bil imsaki da kame baki an dikir mahasinihim wa fada'ilihim Allah bai ci ko annabi bai umarci mutane ba cewa mu kame bakin mu wajen yada abu mai kyau da falalan sahabbai bai ci haka ba wa inna ma umiru an umarci mutane ne bil insaki dangane da mukami baki an ziki da af'alihim akan ambatan aikinsu wanda suka yi na kusakure wa ma yufarritu minhu da abinda ainihin wato suka yi sakaci a kansa fi nauratil ghadbi a wajen eh fi sauratil ghadbi a wajen ainihin wato motsawar fushi wa aridil almaujida da kuma ainihin wato bujurowar ainihin wato bakin ciki a wannan yanayin kuma ba sahabbai ba nan gurin kowa duk wanda aka tashe shi waye bai da kuskure a nan gurin baya wanda bai da nashi matsalolin to ka ɗauko babanka ka koma gida ka samu tsohuwarka babanka yana da nashi mamanka tana da tana da nata to ka fara da nasu mana ya zaka tsallake suka tafi kan sahabban annabi saboda kare nasu su waye bai da shi ni ma da nake ina ina da nawa matsalolin in kuma akwai wanda bai da shi ya miƙi ya ce ya rantse da Allah shi fes yake a gurin Allah akwai to bambancin kama da kai da su su kafin su bar duniyar sai da suka samu tabbacin abu biyu su sun so Allah kuma sai da Allah ya ba su tabbacin yana son su sannan su sun yadda da Allah kuma sai da Allah ya ba su tabbacin yayi mai ya yadda da su amma yanzu waye a cikin masallacin nan ko duk wani mutum da yake rayuwa a doron duniya da zai miƙe yanzu ya ce wallahi yana da tabbas Allah ya yarda da shi kuma yana tabbas Allah yana son shi waye yake da wannan su kuma saƙuwa ka turo jibrilu da su aka ce radiyallahu anhum waradu an ina fata an fahimta da haka Allah madaukakin sarki ya samu dace da mu yi kokari mu tsaya anan sai mu tashi maganar wa qala shaykhul islam ibn taymiya wa min usuli ahli sunnati wal jamaa salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akwai dan uwa malam aminu yayin malam abubakar da muke tare da shi a masallacin matasa kafin in yi tafiya wata rana mun je mun gaida shi bashi da lafiya yana kwance, ko Allah subhanahu wata'ala cikin ikonsa da iyawarsa wallahi kawai kafin ma in dawo kawai aka bani labari aka ce ai azifatul azifa laysa laha min dunillahi kashifa to ai mai aukuwa ta riga ta uku ashe wannan rashin lafiyar da muka je muka gai da shi Allah ya kaddara ne na ƙarshen haɗuwar mu da shi da haka Allah subhanahu wata'ala ya ji kansa ya masa rahama Allah madaukakin sarki ya sa ya huta Allah madaukakin sarki abin da ya bari na zuri'a a baya Allah kai masa albarka yan uwa kuma da dangi da abokan arziki kuma Allah madaukakin sarki ya ba su ainihin wato hakurin rashi Allah ka tsare mana imanin mu da addinin mu kamar yadda na faɗa a farko na ce idan Allah subhanahu wata'ala ya kama ranar juma'a akwai karatu da zamu a masallacin Kagoro tsakanin magariba zuwa isha'i akwai malam mutanabbi malam rabi mutanabbi kanin malam salisu mai niqabi zai ƙara aure insha Allah ita ce munasabar wannan karatu na ranar Juma'a sannan ranar litinin in Allah ya kai mu zami wancan karatu da muka faɗa a masallacin malam Khamis al-Misri ranar talata idan rana ita wuta zagayo karatun da muka yi yi ba mu yi ba insha Allah wannan karatu da izinin Allah za mu yi shi a wannan ainihin wato masallaci abinda na faɗa daidai Allah ba mu lada wanda ne kuskure Allah ya fi mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.